محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إنقواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يومنا رانر يومنا رانر الحميد wannan masifika ko tana yi sosai don ƙara sautin wannan saboda ba sai an ɗaga murya yau muna ranar alhamis watan ramadan yana da kwana tara alif ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya kuma yau muna ashirin da shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida da suke miladiya wannan shi shine majalisunmu na takwas na tafsirar alkur'ani mai girma a wannan farfajiya ta sabana ba ke kan titin ahmadu jallawai a jihar tabbatar najeriya eh, idan ba manta ba a karatunmu na jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta arba'in da shida da biyar amma akwai ɗan raguwar tauraya da ya rage muna aya ta arba'in da biyar a ta'ala ramma zai karanta mana ta aya ta arba'in da biyar ومن قارئ من أبن ديركينا فسرت إذ تمشي أختك إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتنا ولا تنيا في ذكري اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري Allah madaukakin sarki ya ce iskan shi kuka lokacin da ƴar uwarka take tafiya bayan da mahaifiyarka ta ce ta bibi labarin ta ji ko za a ji labarin ka bayan an jefa ka a cikin adaka an an jefa adakar a cikin ruwa ita kuma da ta je ta hango ana ta kokarin neman wanda za ta tsayar da kai ta je ta nemi alfarma a ba ta dama ta kawo za ta shayar da shi annabi musa fa ta kulu sai ta ce da fir'auna ko ta gaya wa wakilan fir'auna hal adillukum ala hal adillukum ala ko in nuna muku wadda za ta iya rike muku shi yaquluhu a cikin suratul qasas yaquluhu lakum saboda a zahiri ta yi ba ta da ta nuna kamar nasu ne tunda ta tafi ne domin leƙen asiri bai kamata ta nuna hakikanin cewa wace ce ita ba suka karɓa suka amince a kabilu da mahaifiyar annabi musa ta ba shi nono ya karɓa aka yi jinga da ita za a biya ta kuma aka ba ta annabi musa ta tafi da shi gida farajana ta ila ummika sai muka dawo da kai wurin yakamarka wurin mahaifiyarka kai ta tsarra ainuha dan idaniyarta ko dai idanunsa su yi sanyi asali sanyin idanu ya ce ta farin ciki saboda idan mutum farin ciki ya ratsa zuciyarsa wani su zuciyarsa ta kan zub da hawaye to hawayen farin ciki suka ce hawaye ne mai sanyi sai ya sa idanu su yi sanyi hawayen farin ciki kuma su ida wato eh, hawaye ne masu zafi هجم السرور علي حتى إنه من فرط ما قد سرني أبكاني يا عين صار الدمع من جسدية التبكين من فرح ومن أحزان يا كإدو هو إديا على أكتشافه إذا من هوا يا زمي wato ya zan tara da al'ada idan farin ciki zo sai su zub da hawaye to wannan yanayin guda biyu a bambancin ne shi hawa ya farin ciki yana sa ido ya yayi sanyi to a anan uslubun ne kinaiyyun maqsudun bihi lazim lazimin sanyi kidada shine farin ciki da sai zaman to yu'abbaru bihi wa yuradu bihi bihi al-far ma yahkum min ajli ko kuma ma tusudu qurratul aynayn min ajlihi shine farin ciki kai ta tsarra ilmuha wala ta hazana ko ba za ka ƙara yin bakin cikin a wani yanayi kan ta zai taso ba wa ƙatanta nafsan ka taɓa kashe rai lokacin da za ka shiga a lokacin kana nisira wani yanayi wuce bakonka wani asalin ɗan asalin bani isra'ila akan rikici da ya haɗa da wani bakin tsayin kuma ka taimakawa shi wannan ɗan asalin bakin isra'ila a kan bakin garin haka ka kashe shi aka ta sabna neman ka za a kashe ka ka gudu faladista sinina fi ahli madiyan sai ka zauna shekaru goma wanda wasu ƙasar ta bayyana mana wanda annabi musa ya zaɓi shekara goma tastajidni insha Allah min as-sabirin ya zauna shekara ko kai sai ayyaba al-ajalain qadaytu fala udwana alayhi wallahu ala ma aqulu wakil sai da zauna shekara goma da dalilin falan ma qada mutal ajala shine ab'ad al-ajalain kenan shine shekara goma labista sinina ka zauna shekaru goma fi ahli madyan tare da mutanen madiyana ta kuma madiyana tana can arewa maso yammacin jazira wanda a yanzu tana nesa da madina kusan tafiyar kilomita ɗari biyar arewa da madina take idan aka bi ta hanya wata take mai mafi sauƙi kenan to a can yadda ya gamu da wannan dattijo a nan kuma har ya samu ya aure to sannan ya baro <clears throat> madiyana da zumma zai dawo misira kaga ya yi arewa kenan ya sake nausawa arewa yana arewa maso yamma ya sake kuma dawowa arewa Allah ya ce zai ta sai ga shi wannan wajen da muka baka annabta kuma ta ana magana da shi ne a alwadin muqaddas ala qadari daidai da kaddarar da muka rubuta cewa za mu zafi mu za mu ba shi annabta a daidai wuri kaza a lokaci kaza to sai ran ba sai an ji an ɗauko ka ba haka nan sai Allah ya rubuta cewa za ka taho da iyalinka za ku bata a hanya za ka zaunar da ita za ka hango wuta za ka tafi neman shi ko rushi ko neman wanda zai nuna muku hanya kuma za ka zo ka da dama a daidai wurin aka rubuta a wannan lokacin za a baka annabta kaga shi ke ran ka zo akan gaba wannan usulubi ne arabiyyun fasih jita ala qadarin ma'ana an yi katari abu ya faɗo ƙwarya ta faɗo a gurbin ko an sanya ƙwarya a gurbin kamar yadda jarir a cikin wata ra'iyarsa lokacin da ya shiga wajen umar ibn abdulaziz allah ya ƙara yadda a gare shi ya waka masa ita yake cewa a cikin ra'iyar ke cewa khilafata أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على كما أتى ربه موسى على قدر نال الخلافة عمر بن عبد العزيز يا سام حليفا أو كانت له قدرا أي وكانت له قدرا كما الله يرزق في يا شغبان saboda ya tari shugabanci ne tsakanin Sulaiman da Wali tunda Suleiman ibn Abdul Malik yayi shugabanci a bisa tsarin da Abdul Malik ya tsara daga Suleiman sai kuma wali da shi kuma Sulaiman sai ya ji tsoron miƙa mulki ga hannun wanda ba zai tsara wannan amana ba sai ya shawarci su Habisa ta bin Bu'ayb sai suka ba shi shawara cewa gaskiya in har kana so ka fita a wajen Allah to ka danka wannan amanar a hannun wanda zai iya rike shi shine dan babban ka عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأمر القرشي الأمر حتى رأسين آه، يجبك آه، جاغوين أهل عمر الإسلام كاجة في زبا أسلي مروان بن الحكم شيني باية مؤاوية بن يزيد أسلي مؤاوية بن أبي سبيان يشي كالا يشيرن نفس يزيد بن مؤاوية يكرقى باية شيكرزا فوق وانا أبو dan yazidu shi ne mu'awiyar ibn yazid ya karɓa to bayan shi sai kuma shi kuma da ya tashi bai daɗe ba sai ɗan watanni ya yi sai sauka saboda ba zai iya wannan rigimar ba bayan nan shi ne sai kuma abu ya yi ta ya zama kamar shiri ta sai daga baya sai ta koma hannun marwa ta bin hasan to bayan ya mutu sai wali ahadi shi ne abdulmalik ibn marwan to bayan abdulmalik ibn marwan shi kuma sai ya yi wasiya ga 'ya'yansa guda da hmm, da wannan ɗan da ya gaje shi sai kuma suleiman mai sunsa sai kuma eh, alwali suleiman da yazid da alwali to sai zan da farko yana yi suleiman ya zo a shekara ta 98 sai ya to kafin rasulsa sai alkawarin eh, khilafa ga umar ibn abdul aziz da aka sai aka yi umar ibn abdul aziz khilafa shi yasa sai da yake cewa nalar khilafata aw kanat lahu qadara aw inna bi ma'ana wa kanat lahu qadara bi ma'ana alwaw kamar cikin fadan Allah a cikin suratul as-safati farsalahu ila mi'ati alfin aw yazidu ay wa yaziduna ala mi'ati alf shi ma aw kanat lahu qadara dama halifancin Allah ya rubuta cewa shi ne zai karɓi halifanci a lokacin kama a tsarar Musa ala kadari kamar yadda annabi Musa ya cimma kaddara a daidai inda za a ba shi annabta sun majita ala kadari sannan sai ga shi kazu a kan gaba daidai inda za mu ba ka annabta ya Musa wasu fana a cika linafsi ya Musa wannan duk kulawar da ka ga na baka isfana'atuka wato na gina rayuwarka ne a bisa tsarin da za ka zai dace da nauyin da zan baka linafsi na yi haka ne wato don ka zama masoyi na zaɓaɓɓe wanda zan tura wa aiki na musamman na isar da sakona shekul islam ibn taymiya Allah ya kansa rahama yayi yayi bayani akan nan Allah ya ce li nafsi saboda kaina to hal lillahi nafsu shin ayatuwa da Allah yana da yana da yana yana da lafazin nafsu za ka jingina shi zuwa ga Allah kwarai za ka jingina shi zuwa ga Allah sai dai Allah yana da sifofi mafiya ɗaukaka da sunaye mafiya kyawu sai shekul islam allah ya kanta da rama da taymiya yake cewa to lafazin naf idan aka jingina ta zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala tana nufin azzat amma da Allah ya ce na tuka li nafsi kuma da ba Allah fara wasu sarki da kansa yana cewa fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wanda wannan jingina na fusi zuwa ga ubangiji jingina wacce ta hakika zuwa ga su ubangiji zuwa wa da haka babu babu bukatar sai mutum yana ta biye a kan yake a ba zai yi ba da Allah ya sifanta kansa da wannan sifa manzo Allah sallallahu alaihi ya sifanta kansa ya sifanta ubangiji da ita to sai mu ba ubangiji ita illa iyaka wato mu tsarkake ubangiji gibi gabara kama da dukkan wani abu da yake akwai shi a nan shi komai na ubangiji na sani wanda ya dace da kanka wasu cika linafsi na zaɓe ka ne saboda kaunar da nake maka don kuma na tsora maka wani aiki na musamman don haka kamar na sa an ba ka horo da rayuwa ta musamman saboda wata bukata da nake da ita zan ba ka ta annabta yasa Allah wani a suratul maryam da muka karanta a baya yace innahu kana mukhlasan mukhlisan annabi musa mukhlasan zabo shi da aka a cikin zaɓen Allah ce izhab anta wa aku tafi kai da ɗan haru tunda ka roƙi a bashi annabta an bashi bi ayati ku tafi bi ayati da ayoyina ayoyin ubangiji ɗaya biyu in ma dai a taurar da Allah ya sauka da annabi Musa alaihi salam tunda shi Harun ya yi aiki da saƙon da aka aiko wa annabi Musa sai ya zama ayati nan yana nufin ah, a taurar da Allah subhanahu ta'ala ya sauka wa annabi ko ko da ayati da mu'jiza ta da na ba ku wacce idan aka ta ku za ku gwada ta dan aka fasar da cewa ni na Wannan wannan sune fasarori guda biyu da malamai su yi lafazin ayat da ma'anar mu'jiza shine abin da sa'adi ya faɗa a cikin tafsirin sa'adi mu'jizati allati kuma min al-yadi wal 'asab wadda na nuna muku ta hannu da kuma sanda don haka ku tafi da ita wannan ayar wannan alama amma muhammadu aminu shantuki allah ya ci da rama a cikin abuwa ya ce ta wasu malamai suna cewa المراد بالآيات في قوله اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكر الآيات التسع المذكورة في قوله ولقد آتينا موسى تسع ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ فقال له فرعون نعم. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مكتورا في حقيقة من بوا أن موسى أيري لا ترى وأن أيري لا ترى المؤمنين إن ذكا سنة نوني أكن شوال لسيت أبو أن موسى كيف أدك أغمد الله حتى ني الله نعيد wanda ga nan daga ciki da Allah ya tabbatar da cewa fadalika burhana min rabbika wannan dalilai ne da suke tabbatar da cewa kai annabi ne shine sanda da kuma hannunsa da yake zama kai sai kuma a wato abubuwan da sakamakon wa annabi Musa da bani Isra'ila suka yi a sanadiyya haka Allah ya jarrabe su da wayannan abubuwa shine asini wa laqad min al-amwali والأنفس والثمرات ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون السنين ونقص من الثمرات da sai kuma rabuwa ayoyi guda biyar Allah ya ambace su a cikin suratul a'raf cewa فأرسلنا عليهم الطوفان فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات نعم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين الله يسي ah, sai muka aika musu da tufana da fari da farfata shi ne kyaya sannan sai kuma kwaɗi sai kuma jini kun ga sun biyar nan aya ce dukkan su ayoyi ne mu'ujizoji ne mufassara wannan su ne ayoyin da Allah ya ce da Annabi Musa da Haruna su tafi da su zuwa ga Fir'auna ala hada tafsir sai zama annan Musa da Haruna tuni sun san waɗannan abubuwan duka za su faru in ma kafin faruwar su Allah ya sanar da su ko kuma gabanin faruwar su Allah yana sanar da su sai zama Allah ya ce ku tafi da waɗannan ubiyoyin ku je ku tunkari Fir'auna da mutanensa wanda haka laraba suke amfani da kalmar tun kafin zuwa mulkulinki sannan kuma bayan nan tana da wasu ma'anonin bayan al'alama kharajna minan naqbayn la hayya mithlana bi ayatina nuzbil khilaf al maqafila da sauran baituka da kalma aya din ta bayyana in ya zama ayat al ayat al munazzala fi tawra da kuma al ayat allati hiya al mu'jizat wala tanya fi dhikri sannan karku kusa kar ku gajiya wajen ambatuna domin alwana ko alwanyu shine gajiyawa ke kamar yadda ibrul qais yana faɗa yana sifanta dokinsa yake cewa misashin idza masadihatu ala alwana akarna gubaran fil kabid murakkab yace misashin wannan dokin mai kubbugar da gudu wato kamar gudu yana fita daga jikinsa yaushe ne gudun yake fara fita idan masabihatu alal wana. a lokacin da asabihatu dawakai masu gudu kamar suna nintsaya a cikin ruwa lokacin da sun alal wana sun kai matakin gajiyawa to shi a lokacin mutahid a na gubarar sanda suka tada kura sun kadidil murakali a filin da ake yin sukuwa kamar filin polo kenan a yanzu da aka gyara shi saboda irin wannan abu to to wannan dokin a lokacin da dawakai suka gaji shi kuma a lokacin yake fara yake fara nasa kokarin na gudu da aka alwana ko alwani wana yani alwani shine ko kuma wani yani ko wana yani shi da idan ya gaji kenan ran wala tanya fi zikiri kar ku yi rauni kar ku gajiya ku kota fi anan bi mana an fi zikiri game da abin da ya shafi ambatuna a'a ci gaba da ambatuna kuna tunani ibn kasir Allah ya canza rama a cikin tafsir yadda abin da ake nufi da kan su gaji wajen ambatan Allah subhanahu ta'ala, su ci gaba da ambatanta saboda lokacin da zaka fuskanci makiyi to fa kana buƙatar ambatan Allah a bakinka tuna Allah da kuma yawan ambatan ubangiji subhanahu ta'ala, dan Allah ya taimake ka kai dora ka kai akan wannan wannan makin nasu kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ko yaki idan ba zikiri ya ce wato zikiri da bai ke da komai hatta ya ce saboda ko ya ce ba za ka samu nasara ba sai da zikiri ba za ka ma ke cewa ala adullukum ala khairi a'malikum wa azkaha inda inda malikikum bana nuna muku yanzu abin da yake shine miji alkhairi a cikin ayyukan ku kuma ya fi tsarki a cikin ayyukan naku da suke zuwa wajen ubangiji وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم كما الشين ما يطعكم فهذا مكيانكم كنا ثارا كنا ثارا فأويا وخير لكم من إنفاق الذهب والولد كما الشين يطعكم كبار توكل ديناريا لألغا فتجارت الأبدالون منا منا يقول الله ذكر الله شين أمرتنا الله saboda hatta mayaƙi idan bai sa Allah a zuciyar sauran zai fi nasara ambatan Allah ta bai ke da komai ambatan Allah tana Allah a duk inda suka sa kuma motsa baki ka kana ambatan Allah يسأل يتبدأ اسم سيد البخاري سيد مسلم حديث أبو هريرة أن لا يقارب عليه أسم حديث السبعة الذين السبعة الذين يذلهم الله رجال السبعة يذلهم الله في ظل آه، في السبعة يذلهم الله يوم لا ظل إلا ظلنا الشيخ ورجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه للدنيا ذاك tuna Allah da kuma ambatan Allah ibada ce wata take ana buƙatar ta a kowane lokaci kuma in har ragowar mutane suna buƙatar ambatan Allah da tuna Allah to masu da'awa sun kowa buƙatar ambatan Allah saboda shaitan baya son da'awa domin ba ba wanda yake wa shaitan asara yake gadar masa da asara da kai irin mai da'awa domin duk aikin da yake yi mai da'awa a lokacin da yake rusa shi domin yana kira mutane da musulunta yana kira musulmai su taho zuwa ga Allah su tsaftace ayyukan wanda kuwa yake da wannan yanayin ya fi kowa bukatuwa da zuwa ga zama akwai Allah a zuciyarsa kuma akwai Allah a bakinsa da aka shi samun zama sallallahu alaihi wasallam shugaban masu da'awar duniya ya fi kowa a mutan Allah ambatan Allah ta hanyar sanya Allah a zuciyarsa a cikin da ya dosa sannan kuma ambatan Allah ta hanyar motsa harshen sa kamar da manzala kuma ke cewa la yazalu lisanu ka rabban min zikrillah kullum harshen ka karya bushe ka bar shi a jiki dalilin jikuwar ta ta shine yawan mallaka ambatan Allah in ka tashi daga barci ka ambata Allah idan za ka yi alwala ka ambata Allah in za ka shiga makewayi ka ambaci Allah in za ka fito ka ambaci Allah in za ka fita daga gida ka ambaci Allah duk abin da za ka fara ka ambaci Allah in ka fita in kana hawa tudu ka ambaci Allah in za ka gangaro ka ambaci Allah in za ka hawa abin hawa ka ambaci Allah idan ka ga wanda aka jarraba ka ambaci Allah in iska ko guguwa ta zo ka ambaci Allah in ka ga hadari da girgije ka ambaci Allah an saukar da ruwa ka ambaci Allah in kana sallah ka ambaci Allah in ka idar ka ambaci Allah kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yasku Allah ala kulli ahyani ba wani lokaci da maza Allah baya ambatan Allah mm. shi kuma ambatan Allah yana tabbata ne ta hanyoyi daban-daban wanda da suke akwai karanta kalmomin Allah alqur'ani shi kansa ambatan Allah ne sannan maimaita wasu kalmomi da shari'a ta zaɓa ta kira su da suna zikiri sawa'un kalmomin nan sun kunshi kirari da yabo ga Allah kamar subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar ko kuma wani abu na wasa ubangiji da ƙara tabbatar masa da abin da yake nasa ne kamar hasbi Allah wa ni'mal wakil ko kuma kiran sunan ubangiji tare da gaya masa abin da suke bukata irin ya rabbi ya rahman ya allah ya rahim sai ka faɗa abin da kake so ko kuma kankan da kai a cikin waɗansu kalmomi da shari'a ta zo da su ko ta yadda a yi su wajen faɗin halin da kake zuwa ga ubangiji ba wai don allah ne irin su addu'a da kake yi rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim kamar da tirmidhi ya rawaito daga Abdullahi da Umar Allah ya kare da ya ce muna tsayawa da Annabi sallama sai ba ta sa'a guda kafin murabu zan iya girgawa yadda bakin da yake mutsa yana ta rabbi zirni wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim sai in kirga su sai a tsayuwa ta. yana sauraron ka kana magana yana jikiri yana ambata Allah ba sai ka ji ba amma in kan lura da kyau za ka gani tabbacin تتمتم شفتاه ذات العلم والعلماء حتى يجي وانا بقوله ان انت اقوى مثلا الدعاء من ثوري والتزيجين كي انت انا لا اخصي دمدنتك ولا دمدنت معاذ تني معاذ قوي بينا تموت بايتنك كما انا جن موت بايتنك تريد ان لا اغيى مولا ابو تزيني وانا ذا جاني هذا نشون بيك ان قوي باقون سلو منافق قد جاجي بلا kawai ba sakkwato ya kai ko <laughs> kowa ya sakkwato ne kadai ba shi gaskiya mu ma yan kauye muna da damu gaskiya to sai mazara sama ke to kai mai kake sai ai ni kawai abin da nake faɗa roƙon Allah nake aljanna in nemi Allah ya raba ni da wuce sai mu lalace haula haula ha janni sai ma wannan motsa bakin da kake tunani ma haka mun ce sai shi kansa roƙon Allah Allah ya raba ka da wuta Allah ya sa da aljanna ai zikiri ne haka zalika roƙon Allah ya baka sa'a shi yasa ina kira zuwa ga abokaina masu da'awa sai kan wanda suke na gaba da ni da daidai ni da watakila waɗanda na tsara ko a shekaru ko a fara da'awa lokacin da kada ka rinka farin ciki da munna da zurufi saboda kana karawa da waɗanda suka saba maka a fahimta wakon babban saɓani ko gajeren saɓani wa lokacin yadda ka san Allah Allah mutum yake a samu waɗanda suka saba wa fahimtar daidai don ya zo ya bi ta kansu ya tashi daga mutum yana raddi yana munna yana farki yana fara a cikin ladabi na addinin musulunci in so samu ne kowa ya zama yana kan kyakkyawar fahimta wanda duk aka jarrabe shi da ratsewa hanya ya bar addinin musulunci za ka tattauna da shi a ga alamun damuwa a fuskarka dama ma ya fahimci addini da sai an yi wannan tattaunawa haka wanda yake da wata gurguwar fahimta a matsala ta aƙida ko a matsala ta ibada ba wata matsala da addini ya tabbatar da ita wacce akwai gaskiyar kuma Allah ya dora ta akan ta fahimce ta kuma bukatuwa ta wato ta bukatu zuwa ga ka bayyana mata da gaskiya a gaban jama'a to a gani a fuskar ka alamar damuwar ka ta rashin tsayuwar ta akan gaskiya wanda da zai bayyana da gaskiya a yanzu da sai ka gode Allah sai su jira kuma ka dinga ambatan Allah kan Allah ya baka dama da iko ka zama sanadiyar wancan ya gane kuma da ka faɗi cewa kai ne baka fahimci ya gane gaskiya ba ka saki ka kyale shi saɓanin da muke yi na daɗe ban ga an yi munazara kuma an tashi wai wani ya fahimci to yanzu ya sallama ya gode wa Allah kuma ya tuba ya daina mu dole an yi mukabala kowa ya ci nasara eh eh munazara asalin sunan ta munazara amma mun kace mata muqabala mu da yaran mu dan an yi muqabala sai ke nan sai kowa a tunanin da ya ya kuma wai gobe a zo a sake rubuta yau an yi ba a saki ba ko ba an yi ba da to da shi ke nan idan a addinin mu daya musamman kuma inda farkin mu daya aka ce dukkan zuwa suna muke kira to mu ci gaba a rubuce ko a wa'azi mu tabbatin wa'anda su din ba su gane ba suke da gurguwar fahimta mu fita sun su a matsayinsu na wane da wane mu fuskanci gaskiyar mu su gaba da kira zuwa gare ta da nuna wa mutane cewa wannan abin shi ne gaskiya kar ka saki ba saboda wane da wane mun fahimta ci gaba da nacewa kana nuna wa mutane wannan kita ce gaskiya idan wancan suna kawo wani abu wanda ya ci karo da gaskiya a cikin sauƙin kai a bayyana gaskiyar da yadda take da kuma cewa abu da aka kawo ba haka yake ba haka ban gabata su shafi da in ka rasa ban da ke tsakanin ibnu jarir da tabari Allah ya san da zama Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir da shi da Dawud az-Zahiri za ka rasa kamar musulmi da kafin? ba ta gamu amma a haka ibn jarir ya yi kukan rashin Dawud az-Zahiri bayan idan ka jan cikin da ke tsakanin ibn hazm az-zafiri a ali ibn ahmad abu bakar ne ko abu muhammad abu muhammad az-zafiri da shi da abul walid sulaiman al-badi sulaiman ibn khalaf al-badi duka Allah ya ji da rahama gumurzu ne na ilimi da fafatawa ta ba ragawa juna amma a iya matsala ta ilimi da kuma girmamawa da mutuntawa lokacin da shi ibnu shi Sulaiman ibn Khalaf al albashi, Allah ya ba shi da'a ya ka hujjojin Ibn Hazm ya yi fata-fata da su to da haka kuma ba rabu daga gaba ba sai sai ya eh, zarni a ba Muhammad ka yi mun uzuri da abu muhammad shi sulaiman ibn kharaf yake gayawa ibn hazm muhammad ali ibn ahmad ibn hazm al-zahiri da su shekara ta ɗari hudu da hamsin da shida ya ce masa ka yi mun abuwa saboda hujjin da na baka ba su da yawa domin na so a ce na samu lokaci da rana da daddare na yi karatu na tafa hujjojin da ilimin da zan baka sai ya faraka to amma yawanci in dare yayi duhu yana hana ni karatu kuma ba ni da kuɗin da zan sai fitilar da zan koyi sai fitilar gadi ita nake dan kafa littafin ina yi na kula da ido na ina karanta kuma ibn azam ya karɓi ƙurashin da aka yi ya ce to habul wani ni ma ka yi min afuwa na so da a ce na tsarar da kai sama da haka amma sai dai kai karatun da kai kaya a cikin wahala da wanda dole ka tare ni ni ku karatun da nayi yi na yi ne a hannun ku yayi kuma fitilun da ake kunna ma fitilu ne na zinariya da azurfa na ado dan ya taso baban ka minista ne akwai kuɗi a gidan kuma a karbi lafiya kai da gani ka san sun sa Allah a cikin zuciyarsu Namu zaji yana tarjamar imam shafi'i ke imam ah, ya daga ah, az-za'farani qalin imam shafi'i ban manta ba yake cewa imam shafi'i yana cewa ma na zartu ahadan ala al-ghalaba tun da nake ban taɓa musayar yawo da wani mu tattauna da shi wai da niyyar mu cinye shi ba wai ake ni an tashi ni ne na sara'a shi wata hujja shafi yake kallo wata ita ce gaskiya yake so ya tsaya a kan gaskiyar kuma a shirye yake da in aka nuna masa gaskiyar da ba wannan bai karba wannan tsakaninka da yan wanka musulmai ke a cikin siyar juz'i na goma a farko a sargabar imam shafi yawan shafi kamar na sha kafar. in ba manta ba ya kawo rikin imam shafi shi Allah ya tsarka da rama da ɗalibinsa kuma abokinsa abu musa السدسي المصري اللي yana cikin jalu limada to sun taɓa zama sun tattauna akan matsala kowa ya faɗi nasa kowa yana fatan Allah ya sa ya tsaya akan gaskiya to suka fafata sai aka rabu shi kira aka rabu shi abu musa bai ji daɗi ba bai ji daɗin abin da ya faru ba ya ya ya ji zan faɗa masa gaskiya an ga nuna masa to kawai sai suka haɗu da shafi'i ka san dai dole sai ka ga alamar cewa jiya an tattauna ba a rabu da zaki kamar yanzu ni mun yi din ne ma ƙarshe zaki ne mun yake biyuwa ba mm. to shi yake cewa shi wannan Yunus sunansa Yunus ibn Abdul A'la <clears throat> ibn Maisara abu musa sadafi al-misri yake cewa na eh, ba ra'aytu a'ala min min ash-shafi ban taba ganin wanda ya kai shafi hankali ba iya ga rayuwa sai na zo su ne mun fi mas'ala mun taba tattauna mun yi bayan ya wuce shi akan wata mas'ala kaga shi ma dai akan menene da'awa ko munazara yake sai muka rabu an rabu irin dai kamar a iya cewa ba wanda ya sakaro wani ya ce sai na gamu da shi sai ya kama hannuna sai ce ya abar musa a ma ya suku lana an na kuna ikhwatar ma'anin salafna yanzu da Allah ba zai yi kyau a ce mutu gaba da zama abokan juna ba ɗan kuwa duk da safanin da wata samu a musa ya ce sai fa arabtu suka hadal imam wallahi sai a nan kawai sai na gane irin a in ilimin da Allah ya ba wa imam shari'a mm. saboda Allah suka nufa kuma Allah suka sa a zuciyarsu wala kan ya fi zikiri za ka tafi da awa ana cewa kan bar zikiri shine ka halarto da Allah a zuciyarka shi yasa ba za ka yi munazara da wani akan ka kada shi ba imamu zabi ya ce qultu a cikin siyar yace ni kuma sai nake ta wala zala ibn zarafi yastali in dai ku masu nazari ne manazarta malamai ne to ai ba za ku kushe ba kullum kuna sabani ni ina ganin za a yi da su su kira ha kai kana ganin ba ce wannan yana ganin an yi da iya su mun wannan yana ganin ba ce amma tare da haka ya kamata in dai har aka gane cewa fito da sabanin al'umma su ga sabanin zai iya raba kan al'umma to a yi shi ta hanya mafi dacewa a sa Allah a zuci a nufi juna da su da sunan fa'idantar da juna da dora su kan tafarki Allah da aiki annabi Musa zuwa Fir'auna kawai dan ya kunyata Fir'auna haka kawai ba izhab anta wa akuka bi ayati wa la tawa'di ana yin da abin da Allah ya ce ai ba da zaki ba wannan jahilin shi wannan jahilin ma'rufin shi mara kunya wa dan uwan kare mutum ne wata kila ba ba inda kafirai ne ba ba ta iya abin ba ba kuma Allah ta kafa da alkhairi Da yawa ina ganin munazarat na Ahmad Bidat Allah ya gafarta masa da rahama Allah ya ji kansa Allah ya sanya shi aljanna amin Ahmad Bidat ba wai malami ne na addini wanda ya san fiqh ya san aqida ya san ma ya fiqh wannan wallahi shi ma nafsin yadda kaga awan mun nan hace amma dai a wajen tattaunawa akan matsala ta musulunci da kiristanci Allah ya ba shi wannan a da yake da rai ba a ga wani wanda ya fi shi a zahiri amma ka duba ka ga yadda yake in ya ɗaga murya wata ran tare da kiristocin sai su sauko sai a gwada masa cewa ba haka zai ba sai ya sauko a haka har ya buɗe ya ƙware ya zama sai ka kamar lallaɓa su yake ba wai haka haka Allah yake so ba a yi ko ɗaya namu na gida malam Hussein Mabera Allah ya ƙara masa lafiya nan na tabbato in kana bin munazarar ɗinka wani lokacin za ka ga sai ana yi ana lallaka su kiristocin ba wai wani ana jin tsoron su ba saboda saƙon ne yana da mahimmanci karka je bakin ka ya sa a cikin safon karka je mugun halin ka ya sa a cikin safon shi yasa karka gaji karka ƙosa wajen tuna Allah da ambatan Allah in za ka ce da'awa Allah sanya hikima a harshe na Allah ka miƙar da harshe na ka ba ni iko in faɗa abin da za a iya ji a aiki da shi Allah kada wani baƙin hali na ya zama sanadiyya da dalilin da zai sa wani ya zaci ma safon da nake yaɗa ba gaskiya ba ne ka fi kula da wannan kada ka fi kula da barin ga wani kaya zan sa in ga saboda a kiyaye ni eh, wani irin abubuwa ne na nuna za a fahimci cewa malam ne ni ne kafasiti ba zan ce wannan din ba shi da relevance ba zai yana da yana da yana da madogara amma dai kada ya zama shi ne ginshikin abin da ka sa kuma wannan shi ne jaraba da Allah ya jarabce mu da a wannan zamani zamanin social media wani zai zo kawai abin da yake so a tara man da kartafai a bayansa zo ya a haska shi gashi nan a gaban labirari kuma da yawan mu wala uzaki ala Allah ahada da yawa daga cikin mu wannan littafin kawai da farishin ne a duniya ba karanta su mafi yawan ba karanta sun ce wa wannan kawai a duniya yanzu ana yayin bar fito a bayan laburare tun da na ga wani yana yi a bayan laburare ne ma bari kai yanzu har ma wani eh, application ne wanda zai iya maka background wanda da tattafai ne don a gane cewa ba dama ne a'a Allah za ka sa a zuciyar da wani tashi ya zama a baya wani kuma ya tara huluna ya tara kaya ya baza kafasiki ana karatu ana wani yauki ana nuna karatu kuma malam bayan karatu ma dan mutum ne na gare in ɗabi'a bi ce halittar halitta kace kuma Allah ya hore maka ba wanda ya hana ka ta tsafta da ado wani lokacin wani lokacin abin da yake da alaka da ɗabi'ar ɗan adam kuma lokacin hikimar ma ta kan iya sawa a yanzu aka gane cewa zai ci muka wajen da'awar amma dai abin da Allah ya gaya wa annabi Musa jama'a shi za mu sa a rai wala san ya ce zikiri an faɗa a cikin lokacin da'awa saboda haka masu da'awa mu sa Allah a cikin zuciyar mu mu kuma sa Allah a harshen mu dinga ambatan Allah ya zama Allah muka dusa Allah muka nufa wala san ya ce zikiri izhaba ila fir'aun izhaba إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى اذهبا إلى فرعون كنت في فرعون قالوا أن ذاك فرقوا أنت اذهب إلى فرعون إنه طغى كان أنه موسى يشيك أي kuma aka ba shi ilmanni nasa shi kaɗai dan uwa ka ce izhab anta wa akuka bi ayati wa la jami'a fi dhikri izhab ka tafi anta wa akuka da kai da dan uwanka to anan kuma sai Allah madaukakin sarki ya ƙara mai ne ta izhaba ila fir'auna innahu tara wannan ta'kidi ne na cewa wannan ba sakon ba wai sako ne mai sauki ba sako ne wanda yake da matuƙar muhimmanci gashi har an faɗa kuma an sake maimaita a kowane mai in ɗauku baga lallai fir'auna baga ya fi gona da iri, a wajen girman kai da kuma zalunci asalin a idan ruwa ya taso ruwa wanda yake fari ko kuma wanda yake cikin rami ko kuma jiki to in ya kuce adadin ramu har tafe zai iya malala sai a cikin bakal ma ko ruwan sama ya sauka ya zama adadin gangar da aka saukar ta ruwan sama har ta yi wa ramukan da ake da su da kasar da za ta tsaye yawa sai a cikin bakal ma kamar da za ta ina da ma bakal ma'u na fil jahiliya to sai aka ari kalam aka faɗa akan wanda akan ce tsara kulanin idan ya kuce matsayinsa shi ne bawo shi da ya buɗe gona da in to kai da ka faso in za ka shuka ai ya kamata ka tsaya a gona to kuma ka ƙetare gona ina za ka kaga kai abu kai barna ke ko a wai ya fita maka ɗin da rawa ko eh, to to shine sai aka ce faga da ka fassara sai a ce ya kintare iyakar da aka sa maka. da ɗan adam kankantacce bawa a wajen Allah amma sai yadda a wasu shi Allah ne kamar da Allah ya faɗa yana cewa ma alim su da kullum ilahi mai ni ban ma san kuna da wani abun bauta ba bayana shi hatta ba ya ɗan alkunya ne ya nuna abauta Allah abauta musu shi ta ake ma shi ne ma san akwai wani Allah ba ma bayan shi har yace shi ne ubangiji ma maɗaukaki ma akwai wani to shi shi ne sama da kowane ubangiji wanda ya yi to kaza sannan kuma ya kuka iyakansa ta sarkin da ya kamata ya yi adalci ya sai ga azabtar da bari isra'ila har yana karkashe izhab ila fir'auna innahu tagha wannan lafazin shi shine mafi ita ce mafi girman sifar da fir'auna yake to amma tare da haka dala ce fa qula lahu qawlan layyina idan kun je wajen ku gaya masa magana mai taushi wacce take mai sauƙi yi ba wacce za ta sa ya har harzuka ba ba wacce za ta sa ya ji kamar suna kuntin kare shi ne don kaskantar da shi a matsayinsa na mutum shi ne personal attack kakku kakku masa magana da zai fahimci cewa kuna attacking din personality din sa kuma English da ke mana ya cewa kamar shi kuke nufa don ku kaskantar da shi ku gaya ku yi abin da zai fahimci cewa tunanin da yake ɗauke da shi ne mara kyau da zai gyara shi tun yana nan da mulkinsa da samunsa da girmansa tun da la'alla da rasa komai ba abin da ya rasa kawai wannan kyakkyawan zuciyar da ta bayi zuwa ga faɗar maganganu marasa daɗi a addini faƙula lahu idan za ku da za ku duka da'awa ku gaya masa kaulan layyina ai kaulan rafiqan latifan wani lokacin kafin alƙawlu ya zama layyinan yana buƙatar takallu me fasar a takallu ne da Hausa yana buƙatar iya yi har sai ka yi ƙoƙarin ka yi tunani don ya dace don abin da za ka yi in ko ka faɗa ya dace da ra'ayi da tunanin wanda kake yi wa don shi ɗan gane ko duka kalmar iya yi daga baya kuma an ɗan laifantar da ita kuma an fi dingina ta zuwa ga mata ba namiji ma yana yi wani lokacin ka zo da hula kana kokarin fesa ta kana haka ai duka iya yi kaga akwai mazidin minar ta kallo a kaulan laginan daga cikin zanzamar na kaulan laginan shine in za ka yi magana da mutum ka yi magana da shi da yaran da zai fahimta ta saboda duk maganar da za a yi ba ka gane ta ba magana haka in kana da tsaurin in kana da tsaurin yare to ka tausaya wanda za ka fuskanta da da'awa ka sauko da yarenka irin yarenka domin alaƙarka da shi kamar alaƙar likita ne da mara lafiya kuma akwai tsaurarawa ga mara lafiyan da ya tafi wajen likita ya masa magana da kalmar da ba zai gane ana ba da labarin abu alƙama ya tafi wajen likita zai gaya masa abin da yake faruwa da shi sai ce masa ya ayyuha fasabi inni akaltu min luhumi hadhihi jawazin فقصدت قطعة فأصابني الوجع بين الوابلة ودعية العنق فهل عندك دواء؟ وكوني من غير فسر من فلا وأكثر من لك تقوبي في سفر إثناء المعروف yace kuddal baqan wa sarbatan wa shibratan fazahdiquhu wa yahziquhu wa shribuhu bima'i rawsin sai ala gaba sai da bangala da kike ni sai to ni ma yadda ka yadda ka fahimce ni a haka na fahimce kaga ga sai ka zo mun a mutum sai mu magana za ta mustalzamat na na kaulan ka yi wa mutum magana da yaran da zai gani kar ka zo wurin Hausawa wanda hausawa ne su zalla hausa suka iya ka dinga haɗa musu da turanci a cikin magana wannan barazana ta ce musu ka nuna musu cewa kai ka iya turanci a zartar ka iya turanci wayewa ne zai iya zama wayewa amma in ya zama a wajen ana buƙatar sa idan ko ba ka jin yaren da suke magana sai ka nemo wanda yake ji sai ya taimaka masa kana faɗa yana fassara masa annabi Musa ma ta yi fa arzul hurjan ba su mu iya rida an yi tasdiqu shi ke nan shi to ba abun kunya bane salamu alaikum jama'a an sa ni wa'azi kuma na fahimta anan akwai waɗanda ba sa jin hausa ni kuma da hausa na su iya yin wa'azi zan yi a samu wanda zai fassara kake jikin ka kai sai a samu wani mai fassara kan ka tilasta wa kai ka takura wa kai da fito da su kayi yaran da ba a yi ko larabci ne in ba ka yi kana fahimta addini ko kana iya ganewa ba ka iya magana da shi ba Zan yace ka ta wa kanka hmm. ka je garin yabo ka yi zaki sannan kaulan layyinan idan za ka gaya wa mutum abu ko umartarsa da abu ka dinga umartarsa da abin da zai iya yi wannan kuma shari'a ta riga ta gama aiki. duk abin da Allah ya saukar duk wani takalifi da Allah ya saukar to Allah ya san dan adam zai iya yi da haka kakka zo cikin mutane kai kuma wajen jera abin da shari'a ta zo da shi ka fara musu da abin da ka san a ɗabi'ar da ɗan adam aka fara musu da shi ba zai iya kakka zama mai wa'azin mata ka zo kana farawa da mutane yanzu masu zuwa su wa'azi a inda maguzawa suke ai sun san ana shan giya a wani wani lokacin ma wasu da jiya suke zuwa wurin wa'azi ko kuma za su gama wajen wurin biyar yanzu ba maganin biya ce a gaban mu ba kuna magana a yi sallah da za akwai maguza wanda in ka je ka ce musu wai su kafirai ne to ka je ne wa kanka ba ma a cewa ku musulunta saboda a kowa inda a fitira yadda ka san musulmi da aka ba wai sai kai hamshakin malami ne in ka kuma ba su zuwa wajen maguza wannan Allah ya musu hikima ba wai dole sun tara karatu ba kuma wasu awamu ne amma suna da kishi kuma suna da ma kuma suna da gwargwadon abin da za su iya wa na ilimi an yi taɓa zuwa wani gari a wani lokal a mai da lokal zama a kano aka aka ce in zo in tafi almajirai na suka yi fito in zo a tafi a nan ba a nan Allah ya ajiye ba a nan na fiya ta ce dai mu tafi muka tafi ta ka ce mutu ga sarkin noma nan a rabin to ma shi da Allah malam sauna da shi ya aka ce sarkin noma ya ce a lokacin ba ta da daga karatu ba ga ina rake sabon yanka ala ce min to ga sarkin noma ya ki sallah ba malam wajen ya ce ya ki sallah aka ce sarkin noma ga malam nan daga madina ya ta ce gari madina garin manzo Allah ya kai mu sai jiki na ya fara sanyi na ga to har ya san manzo ma ya san annabi a madina ki har yana fata Allah ya kunshi madina to a waje na nan kamar musulmin ne sai shi a malam umar sai ta yi malam kai da kai masa nasiha ya daure ya yi sallah ga shi nan zai mutumin kirki amma har yanzu bai yi sallah sai da to kai ko sarkin noma ta ce na gane cewa ba a cewa ya musulmin to sai dai a ce ya yi sallah a iya wannan wajen ban san ko a ko'ina ina ko ka gane kaulan layyinan din shine a musu magana da irin abin da suke ganewa sai su shi kwakwa karfin noma ai sallar ta fi dacewa da kai sai ce malam mutanen mu ba sa kyauta su da suke sallah ba Allah ne ya zaɓe su ya ba su mutane kuma suke mana dariya suke horarta mana in Allah ya so ai sai ya jarrabe su mu kuma ya ba mu mutane malam kuma zuwa karfe shi gaskiya da dukkan kara kan na masa nisa don ni yanzu a gina wannan ba da zai ya san tun da bai furta shahada wani zai biyu amma ni a waje na ban zanta inda kuma zan kara ba daga nan gaskiya <laughs> abin da kai ta nuna mai din ma ni na ga kamar da ni da shi ba ban san wanda ya fi sani yayi da ya kuma ɗalibi ya amma shi ya iya da shi ya san yadda zai yi wani lokacin kaular laginan sai ka yi amfani da hikima ta ƙarshe Mala Ahmad Abbas Allah ya ƙara masa lafiya. Abu Ammar yana nan yana shiga tun daga kano suke tahowa har jihar zamfara inda babu musulmai ɗin yake zuwa ya kafa tantin wata har wata yana yi sama da haka ya yi noma tare da su ya ci abinci su min ajiyar an yi lima rajulun au rajulani au aksa ya ce to akwai wani wanda ya buga da shi ya buga da shi ya buga da shi ya yi shekaru yana da wasu kakan da ya yi ya ce to karshe dai har ya haƙura wata rana sai mutumin ya kira shi ya ce masa malam ta kyauta kana tsaye mana kaza kana tsaye mana kaza kuma ba ka damu duk abin da muke mana yanzu dai ina so in gaya maka zan yi talla. kafin mai takalmin sun ma ta zo sai da a kan zuwa cikin da takalmin sun ma ce mutuwa mana a san mutum sa takarun kuma ba a jin takunta sai dai kawai a gani shi wato ya ma san akwai mutuwa kuma yana jira kuma yana tsoron kan mutuwa da mutu amma kaulan langinan ne ya sa ka ya ce wallahi mutumin nan sai ya ce masa da kafin an yi kaka zai sa ranar mutuwinka ya ce laifin kakar ta zo ya aika masa ya ce sai ya taso daga kano ya tafi hannu kuma taso daga kano ya ce har kan mutumin ya musulunta bai dace da musulunta ba yau kaga amfanin aunar layinan magana wata take a mai saukin ji mai saukin a gane mazala ta salama ya ce da na ali ko kuma aka so na ali ya ce na nasa ma ya arzu idan za ku tattauna da mutane za ku nuna musu abin da ya kamata su kudin kai musu magana da abin da saba da su suka gane wa da'u ma yukiru duk abin da kafin zai tada karfi ma ka gane shi aturiduna an yukazzaba Allah wa rasuluhu so kuke yi a ƙaryar da Allah a ƙaryar da manzon Allah kuma tsanantawa hatta a wajen da'awa akwai ɗan muraren da shari'a ta yadda a tada dukiyar wuya a tsananta to duk wanda ba a wannan wurin da shari'a ta ce a yi ba yi, to zai wahala ya gaba lafiya ba a jarar shi hmm. ku duba masu kafirta mutane farko farkon izali karshe ya fi tsari sun koma ta suni a yanta sunan ke ba sa son wannan sunan kuma sunan da kuka gani ke ba ba a canza su suna in mutum ya ga shi ya bani mana sai a kira shi da wani suna hmm. wama shahidina illa bima alimna hakunna da shi ne. to wanda yake kan su shahararsu sunta a inda ba shari'a ce take a yi ba zai wahala kuma shi sai jarba ta dawo kanka da wanda yake farin ciki da bakan mutane mutane suna ba haka bane mu mu gane bane kana wallahi ƙarya kuke batattu ne ku karkatattu ne ku zindin kai ne ku sun wanka ne musulmai suna a'a ka tsaya ba a fita za ku nuna muku antum dullal za'iqun munharifun da suka sunan da kake so kuma yanzu ka fiyo tallata addini don yanzu in kayan ka ka fito za ka siyar a kasuwa a haka kake biyar da su kana fa kallon kwastoma kana lallaba shi kana gaya masa maganar da take tunanin da ita zai samu ki karba fa kula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha akwai ragowar bayani a ƙarƙashin wannan aya amma dai za mu kintse a nan sai Allah ya haɗa mu a karatun gobe Allah ya kai mu da lafiya sai mu ƙara tabi abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wannan muka kuskure kuma Allah ya fi mana akwai wani bawan Allah da ya aiko da kuɗi naira dubu ashirin zuwa ga asusun tallafawa marayu tare da neman addu'a za a yi wa mahaifiyarsa aiki an yi na farko bai yi ba yanzu kuma za a tsara na biyu da fatan Allah ya sa a dace. sannan wani bawan Allah Muhammad Haruna Gwandu shi kuma ya aiko da yara dubu biyar ya ce a sa a asusun da za a tallafa wa marayu sannan a yau kuma rahoton nan muka samu na zagayen da 'yan agaji suka yi a nan masallacin sabana ban a jiya kenan sun samu naira dubu shida da ɗari da kuma kwallon atamba biyu da kuma kayan yara biyu suka karce a bawa marayu wannan bawan Allah da ya ce yana so a yi wa mahaifiyarsa addu'a Allah muna roƙonka ka sa a yi lafiya Allah ka ba ta lafiya Allah ka ba ta lafiya kamar ta lafiya muna musulmi Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su. Allah muna roƙonka da kyawun sunayenka da sifofinka Allah ka fito mu Allah ka gafarta mana Allahumma inna tunna ilayka واسترنا اللهم إنا تبنا إليك واسترنا اللهم إنا تبنا إليك واسترنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعلل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا وقنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان Allah muna roƙo 'yan uwanmu maza da mata da suke ba mu sakon addu'a Allah ka san ka san bukatun kana jin kana ganin Allah ka biya mu bukatu amin masu tsoro akan Allah ya tsare musu imanin su Allah ka tsare musu masu neman fita a cikin wata damuwa Allah ka san ka san damuwa su ka san girman ta masu girman ka da ka kai girman ka da ka da sutura ka ba Allah ka fitar su da cikin wannan damuwa masu neman aure a cikin su da suke ta a yi musu addu'a Allah ya ba su mazaje ya haɗa su da mazaje na gari ya haɗa su da mazaje na gari masu neman jari masu neman ah, yadda za su yi a harka ta haya ko kuma wata harka ta larurar rayuwa ko harka ta sallah da hidimar iyali da masu neman aiki da masu neman promotion da masu neman nasara a jarrabawa da masu neman Allah ya fato musu haƙoƙinsu mm. da masu neman a tsarin su daga sharrin wasu da suka sa su a gaba za su a su Allah mm. dukan mu tare da su Allah ka ji kanmu ka dube mu ka biya mana bukatun marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya shugaban mu malam awwal romo da kuma malam eh, Zainu Zuru mm. da kuma malam Tankila Ubangiji Allah ya ba su lafiya Allah ka haɗa da su a cikin ladan wannan aiki da muke Allah ka tsare mana jagororinmu a masu kuɗinmu da 'yan kasuwanmu ubangiji Allah ka sanya mu tausayi a cikin zukatan da a cikin dukiyar ma'aikatan mu da yan kwadago da manoma Allah ka sanya musu albarka a aikin su da kwadagon su da noman su Allah muna roƙon ka shugabannin mu ka sanya musu adalci a cikin zukatan su da hannuwan su Allah mu kuma Allah ka ba mu ta'a ka gyara tarbiyyar ka gyara halayen mu sallallahu alaihi wa sallam وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون